namiji ba kowa bane face mugu azalimi macuci ha'iri mara imani mara tausayi wanda bai damu da rayuwar kowa ba sai tasa kai momi ki tuna fa maza suna da rana rana ta wauta ko ta bakin ciki maza fa za su la'ance ki sai mene akan da za su dora ina ma Allah mata kawai ya halitta a wannan duniyan bai halicci maza ba wai duk akan me kike faɗin haka mai dole abin da kika ga ina faɗa ina faɗa miki ne domin ki san rashin imanin namiji ni kan zan so in ji me namiji ya miki har kika tsane shi ba tsoro zan baki ba amma ke ma ki kula da naki miji tarkon kauna Allah ya tsino gadan nan me maka kuma akan sa bakitin amana ta dole in tsino gadan nan yanzu ba gashi kai ma za ka rama ba eh kun faka ne tarkon kauna tabbas ya ɗana tarkonsa tabbas ya ɗana kuma linzaminsa masu bin kashi ya ɗebo ruwan dafa kansa babu dalili babu ɗan mafara shin me yake faruwa tana fita daga gidan ko kuma a'a ana charamta ne da su tarkon ƙauna. Wuke idan na baki damar me zaki? Hannatu ni kike jifa da irin wa'innan mugayen kalaman haka? Babu wani wanda ya isa ya datse igiyar da ke tsakanina da ke sani. Wannan asibitin fa ba asibiti na bane. Ba haka bane lokuma Hasina. ga wata kawai za ki zo ki tara. idan akwai abin da ya fi kisa a aikace to wallahi zan yi kamfanin amat entertainment suka ɗauki nauyin kamu wannan katacin shirin mai suna tarkon ƙauna da ka san ko wane ne shi da ba kai wannan fatan ba amma wane ne shi kuma me yasa kika faɗa haka asina ta san zaka iya yi mata komai idan ta yi maka laifi mutum ya aure a ba sai huta ku dinga zuwa gidan kawai daga yau ba ni ba ke ba kuma zan ƙara zuwa inda kike ba yalla kai bulla tarkon kauna labari da tsarawa saifullah hussein daukar nauyi hajiya aisha tijjani shiryawa abdulaziz aziz suman ba da umarni alukum zak zak tarkon kauna mazan ne yan daba kwarai kuwa to amma me sai kika ce mazan yan daba ne maganin ta ɗaya ne kuma ina da shi tun da haka ne burin ka idan ta mutu sai ka zo ka binne ta garin yaya wannan fayil din ya tare da bashi haka ina jin yanzu ma ya mutu fan ƙauna. Umma, ina jin a raina, Muhammad zai iya kashe. Dan daba ne? Ba dan daba ba ne, amma ya fi haka. Munafuka, annamimiya, ashe daman amana da yake ci? To wallahi, wallahi yau nan sai na kashe ki. tarkon ƙauna. tashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi na kawo da sankero a karki ada rai da numfashi rai da numfashi karki bar ni jane na kin kira an zaki ganne dan Allah karki kyale rai da numfashi rai da numfashi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 numfashi rai gaskiya kin iya maraireta irin ta marasa lafiya sai ka ce a hmm, to ba dole ba in dai akan kuɗi ne mu ai ba abin da ba za mu yi ba gaskiya ranki ya daɗe kanki yana kawo wuta ta ya aka kika san yana da wannan kuɗin har kika biyo da shi ta inda muke ku daina raina ƙwallon mangwaro wata ran shi zai zama mangwaro idan an shuka shi wai haka kike shiya mu abinci sai je me ko kai mu abinci sai kai mu dusa kamar wata akuya <laughs> Mala, me bambancin ka da akuya ban yi tunanin lamba shidan ka yana aiki fiye da nawa ba har kawo yanzu sai yanzu na wada da kai wato shawo kana kwakwalwa ina yaba maka ina yi maka sarawa irin daga susuwa shi din mun kasance ruwa da kifi tsakanin ni da shi Har ya kake yi Karamin ba yahudi wadda wa zaki ya fi ƙarfin shiga shirgin ka lalle shawo ban yi tunanin lamba shidan ka yana aiki fiye da nawa ba har kawo yanzu sai yanzu na wada da kai wato shawo kana kwakwalwa ina yaba maka ina yi maka sarawa irin ta kasusuwa babu yaudara babu ha'inci babu cin amana ko ka manta duk wanda ya shigo wannan kungiyar bai isa ya fita ba sannan kuma in ya ci amanar mu dole ne mu kashe shi ashe kana tunanin da wannan lissafi ban manta ba na wada da kai ɗari bisa ɗari a ɗari ko ɗaya ba zan cire ba shawo ina cittar take ina kuɗin citta ka kwantar da hankalinka tana wajen malam samun malamin boyi damun wannan malamin malamin boyi ne aiki ne ai a tunanin akawunta da rufai da muna yi musu aiki ne ba su san su ne suke mana aiki ba gaskiya shawo kai ɗin kayi kama da karti guda ɗari ɗauke da ak-57 sunan wannan aikin namu da muke yi suna sara muna saran su kana nufin tauraruwa mai wutsiya kenan yawo lalle kana da kwakwalwa rashin a cikin mu ba karamin matsala ba ne. tunani na ranar nan so ne in cire shi daga cikin mu amma ogan zaki shi yana ne kwarai kuwa ni ne na hana shi Hello? Hello Dirka! Ku daina laliban shawo! Ya duko! Eh, wani salon aiki ne wanda muke tabawa a Fatakwal ya bi. Salon aiki kuma? Ya dawo da gogin. Ma mu ya kaɗa hantar mu duk ta mummurna. Bari in na fito da yamma daga gidan dambe. zan kira ka umma da kali ƙasa na bura ɗaya rafa duk gaba ɗayansu kowa a rikice ike shi nan ba matsala na gode dirka wani wace irin magana yake faɗa ne haka wannan fa mummunan hukunci ne ke nema yanki sanin kanka ne na san ina matuƙar son ka amma dole ne in bi umarnin iyayena amma asma'u me yasa zaki rika furta mun kalamai mafi ɗacin ɗanɗano mafi munin sauraro kuma mafi wahala ɗauka a zuciya me yasa sai da san ke shiga zuciyata sannan zaki mun haka ka yi haƙuri tabbas na san hukuncin da na yanke dole ne ya zama guba a cikin zuciyarka duk ɗa nagari dole ne ya bi umarnin iyayensa idan yana neman mafita ka yi haƙuri ka goge ni a cikin zuciyarka don gudun kada in illata ka ka gani ko na tana kira na na gode da nuna min ƙaunar da kai Allah ya ɗaukowa da rabansa rai da numfashi kauna soyayya babu mutum a rabo sanadin soyayya ya sana ka ta yawan harfi a dalilin so ne har ya sanya ke yi mini gazafi tun fari ya so ya saka na hauka zuci ya sanya da fiye gashi yanzu na so ne da mai so na wai dole sai mu rabu ai ɗa bai kamata wuce bai gaishe da uwarsa ba ai ba kowace uwa ake kira da uwa ba balantana ke shashashan uwa ballagazar uwa da sanni zan datsa wannan harshen naka da yake kira da wannan mummunan sunan na tabbata ko da kin datse harshe na hannaye na ba za su daina nuni da nuna kike ballagazar uwa ba haka ni ma na tabbata almakashi na ba zai dakata wajen yanke hannunka shashasha ballagazar uwa Sanaja. Barko na ce, na ce maka barko. Baba Delu, abin da ya sa na kirawo ki a sirrance, an ce maganin biri karan maguzawa. Domin mugu shi ya san makwantan mugu, ka illata mutum tun kafin shi ya illata ka. Ni fa malam ban gane me kake nufi ba. Abin da nake nufi, mutanen nan ba tsoron Allah suke yi ba. domin idan ba haka ba ba za su bullo hanyar da za a damfari alhaji ba gaskiya ne to yanzu me abin yi abin yi na kira ki mu samu domin ki duba da kyau mu muke wahalar su kuma suna kwashe suna kwashewa amma yadda kifi zai tsira da rayuwarsa bayan fitarsa daga cikin ruwa da yake kokarin yi shine abin tunani abin da suka ce za su bamu bai taka kara wani ya karya ba kin gani kura da shan bugo kuma da kwashewa ki kwantar da ki, akwai gidana na musamman wanda domin su ba san da shi ba kai malam dama kana nufin ba gidanka ba ne ba wanda ya san da gidan za mu kwashe kuɗin mu koma can kafin barin garin kai gaskiya malam kana da hikima to yanzu yaushe za mu gudu da kuɗin rai da numfashi rai da numfashi Rai da numfashi. Rai da numfashi. Rai da ya yi aure gaskiya ne alhaji ni kaina na ga ya cancanci abdulsamad ya aure ya sa ma na tuntuɓe shi da maganar kuma ya shaida min cewa da yarinyar da yake so to alhamdulillah bai sanar da ni ba kuma shi ma bai sanar da ni ba da dai ya samu kudiri na a kan shi ka yi haƙuri alhaji cewa ya bisu gama fahimtar juna da yarinyar ba babu laifi haka amma shi ya san yarinyar kuma yar ina ci taɓi nan fa gizon ke saƙa ni kaina ma ban san yarinyar ba shikenan Allah tabbata mana da alheri to ba ta ci makomin da ruwan sha to alhaji malam gobe ne kamata a ci kawai karin da malam da yi Hajar Dilu, gobe insha Allah za ki warki. Malam, Idan Allah ya kai mu gobe da yamma, za ka ambaci miliyan biyu. Sallama kuɗin aikinka. Zan sanar da Shawu ya sanar da Audu Samad ya kawo kuɗin nan gobe domin warkewar. Malam, gobe idan Allah ya kai mu da kai da Hajiya Delu, za ku shirya ku je ku yi Alhaji godiya. Jibu da daddare kuma insha Allah za mu dawo za mu ba wa kowa ladan haƙƙinsa na aikin da ya mana aike nake dako a nan mun kammala business mu da samun naira miliyan bakwai da rabi <laughs> kuɗin suna hannun malam saminu mun yi da shi gobe da daddare za mu je mu kasafta kuɗin amma mu tun yanzu ya kamata mu kasafta su saboda mu cire bara gurbi daga cikinmu shawo abin mallakar tsuntsaye shawo wannan kuɗin babu wani mai kwaɗayi da zai sa rai a kansu ni da kai za mu ci su babu wanda ya isa a cikin kuku masu maganan nan ko ƙanshin kuɗin nan ba za ku ji ba haba uga wa yake cewa haba shawo nemo mun shi nemo mun wanda yake cewa ba za a yi haka ba shawo gawa kiyashi ba a shan wahalar kai kuma kabarta ta ƙasan takalmi ake ɗaukan ka aiki ɗaya in aiki ɗaya a shi ne na yi ƙoƙarin na ɗauko ta har ofis na na kawo ta don taimaka godiya kaga da Allah da kata ina ganin kamar haka bai dace ba daga samun sauƙin da kawai sai ka ce ka fito da ta iya kamata ka bari ta ƙara murmurewa a wallahi ni ce dai na ce kawo ni domin maka godiya da kaina kinga Allah shi ne abun godiya ni dai ina so ta gode wa Allah Allah ne ce tura yau ne kuma na gama sala. Ta maka Allah shi ne abin godiya. To duk da ka dai dole mu gode maka. Na gode Allah saka da alkhairi. Da kai karatun boko ne? Na yi karatu amma ya kace na secondary school. To ina da kyau ka kawo takardun ka sai mu samu ma aiki a ɗaya daga cikin kamfanonin nan. Sai na gode Allah ya saka da alkhairi. Alhaji bayan wannan har da wani kuma mun gode Allah saka da alkhairi. ba komai ai dai yi wa kai yanzu na taimake shi ban san gaba zuwa irin mutane da zai taimako ba zai taimaka ba gaskiya ban taɓa ganin mai taimako irin ka mun gode Allah saka Thank you. Alhaji waɗannan jakunkuna masu nauyi haka fa. Ah, malam ina ruwanka, kai dai ba aiki na ɗauko ka kai min ba. Da Allah ka tafi wannan ba ruwanka. Kai na ji su da nauyi na ko kuɗi ne a ciki. Babu ruwanka da wannan, tunda aikin kuɗi na ɗauko ka kawo mu tafi. Hanzarta da Allah ina sauri ana jira. ne gidan nasu shawo nan ne to me yake faruwa da dukkan alamu wannan gayan ya shammace mu shawo kana ganin ba gidajen mutum irin wannan zai iya guduwa da wannan tsaba kuɗi haka dole wannan mutumin ba zai iya gudan mana ba saboda tun ranar da muka fara zuwa wajensa haɗa wannan gidogar tamu na yi bincike na gano wani sabon gidan nasa <laughs> kyawo abun mallakar tsuntsaye na san lamba shidanka yana nan shawo na ni kaɗai. idan har muka same shi da cin amanar mu to lalle bai isa ya guje mana ba dole ne zai fita daga cikin duniya kai ne alkali abin da ka yanke shi za yi jira ni ya jira ni ban zo ba yana nufin ya tafi wancan gidan bara na bi can gidan ne ɗari uku ne kawai ga shi ga ɗari biyar kawai ah, na gode ka gaya ma sauri nake yayi alhaji yau ka manta hular ka fa ai na gaya ma cewa daman hula sutura ce tana cikin jaka sutura ce a waje na wannan Allah ya da baka da matsala ita yanzu zan ina ji shi ka ji akwai abin da ka shirya a ranka shi yasa ka ɓoye mana wancan gidan naka da muka sani amma ka makara baka san mun san nan gidan ba da ka saurare ni da zai ba na manta ranar ɗaukar fansa sannan kuma duk wanda ya ci amana ta ha ha ha ha ha Ciao. abin mallakar tsuntsaye kana da amfani da tunaninka amma a wannan karin dan ba shirinka ba ta yi aiki ba lallai tunaninka ya yi kyau kuma a wannan lokacin zai yiwu ne Ha ƙwato. na ƙwaci. shawo ba a yarda da kowa tabbas yau za ka tashi da ƙasa za ka wato 'yan tsaki su cinye gawar ba zan bakka wa shawo wannan shine dalilin da ya sa na tuntuɓi hajiya shi ma kun fara tattauna su.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 ba mu tsofaffin baya ba ko da ike dai maganar ki akan gaskiya amma akwai cin fuska a ciki abdulsamad namajiya yanzu ya dace matar babanka ta kwanta asibiti har a salamota baka dubo ta ba amma gaskiya ba kyauta ba rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi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 rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi kin ci amana ta rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi